وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأولا شيني زما نبي أتكنجير جير زما دنكرات اللتاف أحكام الجنائز وبدعها واللفر العلامة المحدث محمد Nasiruddin Al-Albani Allah ji kansa da rahma a zaman da ya gabata na jiya idan ana biye da mu muna karanta gabatarwar da malamin yayi da yake faɗar dalilin da ya ya yayi jimirin yin wannan aikin mun tsaya inda malamin yake cewa sai ya ga wannan roƙon da aka yi mai na ya rubuta wannan aiki yana da matuƙar muhimmanci ya ce amma yana fara rubutun sai ya fahimci cewa abun ba shi da wannan saukin da ake tunani domin matsalar jana'iza da hukunce-hukuncenta babi ne mai faɗi a cikin fiƙin musulunci da ilimi don haka ya ƙunshi masail mabambanta ya fi ƙarfin a ɗanyi wani ɗan ƙanƙanin rubutu da za a bi mutane wurin karɓar ta'aziyya a rarraba daga nan sai malamin yake cewa musamman ma ya ga wasu matsalolin akwai bambanci na maganganun wato malamai a kai akwai abubuwan da suke khilafiyat ne akwai muhawara doguwa tsakankanin malamai don haka wannan sai daɗa haska masa irin yanayin yadda wato sabgar take don haka malamin ya ce kuma wannan ba wai wani bakon abu ba ne dama Allah jalla wa'ala ya halicci ɗan adam wato a duk abin da ɗan adam Eh, aka samu sama da mutum ɗaya to sai an samu bambancin fahimta sai an samu saɓanin fahimta wannan sunna ce ilahiyya a cikin ɗan adam walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin haka Allah ya ce ba za su gushe ba suna masu ƙarar junan su ilimi suna masu sabawa da juna illa man rahima rabbuk dan haka a nan gurin malam sai ya ce sai ya ga abin da ya kamata ya mai da hankali a kai shine ya kalli jigo a cikin babin asalin tushen masail ɗin sai ya musu karatu da bincike na kwakwafi ya bibi dalilan da suka janyo aka ƙaru juna ilimi in ya so sai ya ya bi ya tsatsefe su bisa ga doron wato ƙa'idoji da batutuwa wanda ilimi ya koya musamman abin da ya shafi usulul hadis da kuma usulul fiqh wannan wasu jigo ne na ilimi wanda in dai kana so ka fahimci shari'a dole sai ka hada su musamman sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam tuwa sun hanyoyin da ake bi don a iya fahimtar nususu shara usulul fiqh kenan tushen fahimta usulul hadith kuma tuwa sun da ake bi don a tabbatar hadisi ya sha cewa hadisin ne ya amsa sunansa hadisi kuma malam ya ta wannan hanyar ne zai iya samun damar ma ya ga wanne ne eh, ra'ayi mai rinjaye ba tare da wai kawai ya zaɓi misali ra'ayin malam wane ba ko mazhabar malam wane to kuma malam albani ya ce daga cin abin da yake sananne ga ma'abota ilimi wanda suka saba da rubutu yau da kullum da zurfafa bincike cewa wato harka ta bincike da kuma ƙoƙarin rarrabewa cikin wannan masail ɗin ba abu ne mai sauƙi yana buƙatar lokaci da zurfafa tunani da kuma haƙuri mai yawa da kuma lokaci mai tsaho sannan bayan an kammala ta yadda za a iya samun abu mai nauyi wanda zuciya za ta iya samun nutsuwa da shi izamto cewa idan an faɗa za a iya yadda za a iya karɓa ta yadda amfaninsa zai yawa to shi yasa mala albani ya ce sai ya koma ya gaya wannan dan uwan da ya nemi wannan aiki na alkhairi sai ya gabatar mai da uzurinsa kuma shi ma ya fahimci zancen kuma ya karɓi uzurinsa har ma mala albani a wannan gabar ya ce Allah ya saka mai da alkhairi ya ce duk da dai ya ƙara dawowa ba da juma ba yana neman cewa da Allah dai wannan aikin da ya nemi na yi din duk da na ce yana da wahala da Allah a ci gaba da yi din har ma ya dinga kwaɗaitar da mala albani kuma ya nace akan haka ɗin mala albani ya ce sai na yi istikhara na nemi zaɓin Allah kamar yadda manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya wa al'umma kamar yadda ya zo a hadisin Imam Muslim riwayat Sayyidina Jabir ibn Abdullahi al-Ansari da yake cewa Annabi sallam ya kasance yana koya mana istikhara a cikin al'amura baki ɗaya kamar yadda yake koya mana sura daga cikin Al-Qur'ani Mala Albani ce. sai kwa na zo na kifu akan wannan karatu da bincike da nazari ya ce kusan sai da na shafe wata uku babu dare babu rana sai fa abin da ya zama dole na aiki na na sana'a ta da neman abinci na yau da kullum da dole sai na yi shi da kuma bacci wanda ba yadda za ka yi jiki yana buƙatar sa don hutu ya ce har sai da na iya wato sama wa mai karatu wannan littafin wato littafin nan da za mu karanta kusan kace daga farkonsa zuwa sa ya kai shafi ɗari uku da da ɗaya da gabatarwa da kuma asalin gundarin aikin haka kuma har zuwa rufe aikin da kuma abin da ya shafi qa'imatul masadir wal maraji manazarta kenan to kaga wannan ba karamin himma akai ba to shi yasa daga nan yake cewa da ya gama aikin sai fahimci littafin yana buƙatar lokaci fiye da wannan ba don dai kaso mai yawa na matsalolin littafin ba da hadisan da suka zo dama can mala albani ya ce a littattafansa da yawa hadisan ya san ingancinsu ko rashin ingancinsu ya san bayanai na malamai a kai da sauransu to shi ya sa za ka gama ya ce za ka ga idan ina kawo maka littafin ne maka ishara ina cewa duba littafi na kaza dan yi cikakken bayani akan hadisi kaza ko mas'ala kaza Mala Albani ya ce ya yi iya ƙoƙarinsa a cikin wannan littafin na ahkamul jana'izi wa bid'uha wato ya karaɗe duk abin da ke da alaƙa da batu na jana'iza da hukunce-hukunce. Matsawar akwai wani dalili ko hujja a cikin alƙur'ani da hadisi. yace duk abin da kuma ya san cewa tsagwaran wato ishtihadi ne ko fahimta ta ɗaya daga cikin magabata wannan ya ƙoƙari ya kauce mata domin ko da yaushe kamar yadda magabatan suke faɗa shi ra'ayyuka na mutane to ana nemo musu dalili ne amma shi kuma dalili mai sunan dalili a wurin malamai to wannan idan ya tabbata ya wajaba shi kuma ya aiki da shi yace ba don komai ba saboda A sabgar jana'iza da hukunce-hukuncenta sabga ce ta ibada tsantsa da haka bai kamata a shigo da kiyasi ba ko ra'ayi a ciki sai fa irin abin da malaman usul fiqi suke kira alqiyasul jali alqiyasu aljali wanda wannan ba su da sabani akan cewa yana shiga cikin babin abin da ya shafi ma ibada mala albani ya ce kuma na kawo a farkon wannan rubutu wasu wasu shafuka ko wasu masail wanda wato ba a fiye ambatansu ba yayin da aka zo tattauna matsalar jana'iza yace idan ka koma littattafan fiqh ba a fiye kawo su ba kamar misali matsalar da ta shafi wasiya kamar alamun da suke nuna kyakkyawan ƙarshe da wani wa'annan yace wasu zaka ga ana dan ambatan su sama sama wasu kuma kwata kwata ma ba a ambatan su to malam ya kawo dai duka da ishara yace tare da cewa yana ganin wayannan. batutuwa ne masu muhimmanci kuma kowa a cikin al'umma ana jarrabarsa da shi ga kuma hadisai ɗin ma sun zo da yawa tili wasu ma mutawatirai ne to sai kuma a daga nan malam sai ya kawo abin da ya jeranta a cikin littafin a gurguje za mu faɗa eh, mataki na farko mai yawa jaba ga mara lafiya wanda a ƙarƙashin wannan malam ya magana akan mara lafiya ya yadda da irin hukuncin da Allah ya yanke masa na jarrabawa ta wannan rashin lafiya ɗin kuma ya haƙuri da wannan ƙaddarar ba shi ya zaɓa ba kuma kada idan rashin lafiyar ta tsananta ya buraci mutuwa kuma ya yi ƙoƙari abin da ya sani a hannunsa na haƙoƙin jama'a haƙoƙin bayin Allah ya gaggawa ya neme su a warware ko ya biya su ko kuma ya nemi su, sannan kuma da matsalar da ta shafi wasici da kuma yadda ake kafa ah, shaida da wannan yanzu a iya wannan kawai da aka ambata za ka ga wani jibo ne wanda wato kubucewarsa yana haifar da yamutsi da hargowa da damuwa mai karin yawa game da wato magada mutum ya rasu ga shi ya bar wasici wani yana kokarin ya canja wasicin daga fuskar da aka yi shi wani ma yana kokarin ya ɓoye rubutun ko kuma ma ya sace ya ce ba a yi ba ko ya ce bai yarda ba da sauransu a gaba ta biyu malam kuma ya yi magana a kan cewa wanda ya zo gargara mara lafiya mai masa jinya mai ake so ya yi masa tun daga abin da ya shafi lakanta mai la ilaha illallah wannan dole sai mai masa jinya ko ku a har masu dubiya ma sannan malam ya yi magana a kan waɗanda suke kewaye da mamaci yayin da mutuwa suka fahimci alamun mutuwa ta zo wa mamaci dangane da misali da zarar ya mutu a gaggawar rufe masa ido saboda in aka bar idan a buɗe bayan wani lokaci kuma sai kamannin nasa su ba da tsoro su zama ba daɗin ba kyan gani da kuma yi masa addu'a ta alkhairi da kuma neman wani mayani ko bargo ko mayafi wanda za a rufe shi gaba ɗaya da kuma gaggautawa wurin shirya shi yadda za a kai shi makwancinsa da kuma gaggawa wurin biya masa bashinsa Allahu akbar dan uwa mai albarka mai sauraro yar uwa mai albarka ka kalli wa'annan mas'aloli waɗanda kowanne wato a rubuta littafi a kansa kuma yana da matuƙar muhimmanci kuma kowannenmu yana da alaƙa da wannan sannan matsala ta uku da malam ya magana a kanta a littafin shine waɗanda suna nan aka yi rasuwa bayan ya tabbata mutum ya mutu me ya kamata a mai wanda wannan shine eh, na faɗa sai matsala ta hudu me ya halatta ga waɗanda suke tare da mamaci a wannan lokacin kamar misali shin ya halatta idan ka zo an maka rashi mahaifi mahaifiya ‘ya'ya ko abin da ya kama da haka bayan an rufe shi ya halatta ka buɗe fuskar don ka tabbatar ka gani kai masa kallo na ƙarshe watakila ma ka sumbance shi ko wani makamancin haka da kuma halaccin misali fashewa da kuka sanadiyar wato marari da makakin wannan rashi da aka yi shi ma malam ya magana a wannan a fasali ko babi na hudu a na biyar kuma malam ya magana akan menene yake wajibi akan makusancin shi wannan mamacin a wannan gabar misali a nan ƙarƙashin wannan malam ya tattauna abin da ya shafi matsalolin wajabcin yin haƙuri da yadda da wannan ƙaddarar domin wannan mutuwa wata aba ce wadda duk wanda za a bashi zaɓi in ka cire annabawa da mursalai ba wanda zai zaɓi mutuwa ɗin su mun ce musu su suna zaɓar su koma ga Allah saboda Allah yana nuna musu irin abin da ya tanadan musu a wurinsa ya fi abin da za su bari a nan duniya dama kuma dama su ba duniya suka zo tara da irin matsalar abin da ya shafi yawaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kuma matsalar da ta shafi mata kawai ta takaba da tsawon lokacin da me ake so ta yi menene ake so ta yi menene ya haramta gare ta menene ah, ba haramta mata ba wanda wannan zamu ga karkashin wannan akwai abubuwa da dama wanda aka haifar na al'ada wanda ba su da alaka da addini wanda yake sanya mai takaba cikin kunci da damuwa duk kuma ana zaton cewa wai hukuncin Allah ne ko kuma ibada ce alhalin takura kai ne jahilci ne ma anzalallahu biha min sultan sai matsala ta shida abin da ya haramta ga iyalin mamaci bayan ya mutu na daga kamar irin kukan kira da tsinuwa da zage-zage ko kuma shi zaginsa ɗin da kuma yayya ga kaya da abin da ya shafi kwazawa kwaza mutuwar haka a yanayi na a kwaza ba domin wai tara mutane a alfahari ko na abu da ya kama da haka sannan malam ya magana a gaba ta bakwai wace irin sanarwa ce dangane da mutuwa ita mutuwa an ce ba su a kwaza ta to amma wannan hal ala itlaqihi cewa ko da yaushe ba a so a faɗi mutuwa ko ko wannan kwaza mutuwa yana da wani yanayi na musamman da ba a so to nan malam yayi tafsirin wannan sannan a gaba ta takwas malam yayi magana akan alamun da suke nuna kyakkyawan ƙarshe a gaba ta tara malam yayi magana akan a muhimmancin mutane su dinga yin yabo na kwarai shaida ta gari ga wanda ya rasu da kuma tasirin wannan gare shi domin za mu ga wani bayan rayuwarsa mutane za su zo suna ta bayanai bayanai na alkhairi na yabansa dangane da kyawawan ayyuka da ya kasance yana yi gabanin yabar duniya to shin wannan yana da tasiri wurin makomar shi wannan bawan Allah ko ko ba shi da tasiri sai kuma gaba ta tara muhimmiya wadda malam ya magana akai shine kuma da gabar ya ake wankan gawa wanda shi ma wannan wata gaba ce wadda ake jarraban mutane da ita da yawa wani ya sani a ilmance amma bai sani a aikace ba wani ma duka bin bai sani ba to sai kaga ana ta kwaba da sauransu tana iya yiwa a laru akan wanda ake ganin shi ya saba yi kuma shi watakila bai jingina ba akan ilimi kaga dai duk sai a yi abin da shari'a ba ta so to daga nan ne malam ya ɗauka kuma fa ya kwani littafin har sai da ya tafi wurin abin da ya shafi binnewa da kuma ziyara malam ya ce bayan ya kammala wannan sai kuma ya kawo littafin sai ya rufe shi da abin da ya shafi bid'o'i da suke karkashin jana'iza din wanda shi da a iya iya wasa ya yi ƙoƙari ya kawo abubuwan da ya san cewa bid'o'i ne wanda malamai ma'abuta ilimi tun da can ma da har zuwa lokacinsa sun nassanta akan cewa wannan ba shi da tushe ba shi da makama gwara a daina kuma ya yi ƙoƙarin kowace bida in ya ambata sai ya maida ita zuwa ga littafin da ya ambata ya ce abinda kuma bai dangana shi ga littafi ba to yana cikin abinda wato manhaji na ilimi na binciken ilimi ya tabbatar wanda za a iya istinbatinsa daga usulul bid'a cewa wannan yana cikin bid'a yace ce wanda da yawa daga cikin bidoyin zamani sun fada a wannan yanayi Watakila a wannan gabar ne sai mu ce mu ma idan muka zo gabar kamata ya mu kalli mu kuma a kewayen mu inda muke rayuwa watakila mu ce arewacin Najeriya watakila mu ce Kano birnin Kano da sauransu me na bidiyo'i wanda muke ganin sun yawaita mu ma sai mu faɗe su sai ya zama watakila kamar wata yar gudunmawa ce muka ƙara yar kankanuwa a wannan fage insha Allah ta'ala mala albani ƙarshe ya rufe wannan muqaddima tasa da addu'a yace hakika ne ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan littafi ya zama mai amfani ga duk wanda ya karanta shi Allahu akbar Allah ya sa muna cikin waɗanda Allah zai amsa wannan addu'a ta mala albani a kanmu yace yace ina roƙon Allah ya sa wannan littafi ya zama mai amfani ga duk wanda ya karanta shi kuma ya tabbatar mai da ladansa ya rubuta masa sannan kuma ya tabbatar da kwatankwacin ladan da wato wato ya tabbatar wa da wanda ya zama shine sila na rubuta wannan littafi shine wannan mutumin da ya ya roƙe shi wanda ba da jimawa ba muka yi maganarsa ya ce haka na wanda ya buga littafin ya ce hakika Allah shi ne mai cikakken ji kuma mai amsa roƙo addu'a malam ya rubuta wannan muqaddimar a 24 ga watan al-muharram na shekara 1388 bayan hijiran manza Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Dimashqa wanda yake garin Siriya a yanzu to ba tare da bata lokaci ba da muna da ragowar 'yan mintuna za mu shiga cikin littafin malam ya ce ma yajibu alal marid alal maridi an yarda bi qada'i Allah ويصبر على قدره ويحسن الظن بربه ذلك خير له قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى rawahuma muslimun wal baihaqi wa ahmad to a mataki na farko mala yace abinda ya wajaba ga mara lafiya mala ya fara gabatar da mara lafiya bisa ga abinda yake a al'ada galibi rashin lafiya ita take rigayar mutuwa Allahumma sai a irin matsalolin da muka ishara gare su a jiya da muka ce abin da ya shafi mautul fuj'a ko wani abu da ya shafi hadari da makamancin wannan to idan ya zamto mutum ya samu kansa a hali na rashin lafiya to abu na farko abin da ake so mara lafiya yi kamar yadda malam yake cewa mara lafiya ya yadda cewa wannan rashin lafiyar haka Allah ya tsara mu ma'ana idan kai akan kanka ne kenan idan ya zamto wani ne kake kake jiyarsa ɗa ko mahaifi ko mahaifiya ko iyali ko abin da ya kama da ko ɗan uwa ko abokin arziki to ka daina kallon abin a matsayin cewa rashin iyawarsa ce rashin dabarar ta ce ai da ya so da ya kauce wannan cutar da sauransu kada ka zurfafa cikin wannan eh an san komai yana da tila to amma a mataki irin wannan idan kaddara abinda Allah ya tsara ya riga ya sauka to kawai Allah ake bawa lamarin to mataki na farko ka yadda cewa wannan rashin lafiyar haka Allah ya tsara maka kuma akwai hikima ba tsanaka bane ba dan cewa kai baka da gogewa bane a'a Allah ya rubuta can tun kana cikin mahaifiyarka cewa dama za ka yi wannan rashin lafiyar don haka da ka fara lokacin ta ne yayi in likitocin duk duniya za su haɗu to ba sai su hana wannan rashin lafiyar ba wannan shi ne asalin sinadarin arriba bi qada'illah wanda tsakani da Allah wannan abin da Malam albani yake faɗa akwai buƙatar mu gaya wa kanmu wannan gaskiyar akwai buƙatar mu jaddada wa marasa lafiyar mu na gida da asibiti na ciki da waje wannan cewa za ka samu mutum yayin da ya fada cikin rashin lafiya sai ka ga yana wasu maganganu yana wasu kambatu waɗanda suke nuna kamar ma kamar ma ya gaji da rayuwar kamar mashi, shi irin me yasa Allah ya masa haka wal iyazu billah to malam ce ya wajaba ya yadda da kaddara Allah to mun san kuwa yadda da cewa Allah ya kadarta maka ya tsara maka kwata-kwata yana cin karo da ka dinga yin maganganu ka dinga yin raki ka dinga tsaki ka dinga nuna kosawarka da gajiyawarka ka dinga nuna cewa kai ka gaji sannan mataki na biyu kuma shine haƙuri sai malam ya gabatar da yadda saboda ita yadda din ita ce take gadar da haƙuri matsawar mutum bai yadda haka Allah Allah ne ya tsara mai ba to zai wuya ya iya haƙurin dan haka a mataki na biyu kuma mutum wa yasbira ala qadrihi yayi haƙuri isa wannan ƙaddarar da Allah ya tsara mai dama idan ba mance ba malamai sun ce haƙuri iri uku ne haƙuri aiwa Allah ɗa'a haƙuri kada a saba wa Allah haƙuri akan kuma ƙaddara Allah as-sabru ala ta'atillah as-sabru ala ma'siyatillah as-sabru ala aqdarillah to kaga anan haƙuri kala na uku ya bayyana anan cewa ka yi haƙuri haka Allah ya tsara maka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك رفعت الأقلام وجفت الصحف sannan a mataki na uku malam yace wa yuhsina dhanna bi rabbih kuma ka kyautata wa ubangijinka zato Allahu akbar ma'ana kada ka kalli wannan ibtila'in a matsayin tsana kakka kalli wannan ibtila'in a matsayin gazawar Allah wal iyazu billah kakka kalli wannan ibtila'in a matsayin takaitawar Allah cewa kamar Allah bai maka abin da ya kamata ya maka ba kakkai wannan ka kyauta da zato cewa Allah ya jarrabe ka da wannan ne dan ya daga ka, dan ya dada maka lada doriya akan ladan da kake da shi ka sa a ranka cewa akwai wata martaba da Allah yake so ka kai a lahira a cikin aljanna wanda aikin kan aka baka da aikin ka ba zai kai ka wurin ba istighfarin ka ba zai kai ka wurin ba biyayya ka ga iyaye ba za ta kai ka wurin ba duk abin da kake buga kirji da shi wanda ka sani da wanda baka sani ba na alkhairi inda za a baka da shi ba zai iya kai ka wannan darajar ba da haka sai Allah ya an tayo maka wannan ibtila'in na rashin lafiya tana iya yiwa ta zama rashin lafiya ce wadda duk abin da ka mallaka sai ya kare ko duk abin da wani naka ya mallaka sai ya kare to a wannan gabar me ake so kai an tuhsina dhanna bi rabbik ka kyautata zato ga ubangijinka mala albani yace zalika khairul lahu in kai haka to zai zama maka alkhairi ma'ana ba kai asara ba kana da riba sai malam ya kawo hadisin imam muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ka yi mamaki dukkanin mamaki ga lamarin mumini lallai dukkanin lamarin mumini alkhairi yace irin wannan ba wanda yake rabota da shi sai mumini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashin baki yace idan abu mai faranta rai shine sarra idan abu mai faranta rai ya samu mumini sai kaga ya gode wa Allah sai ya zama alkhairi gare shi an faranta maka ka gode wa Allah ka samu lada ka samu eh, eh, eh, ɗaukakar daraja kamar yadda kuma idan barra cuta abinda yake na rashin lafiya in ya samu bawa idan bawa ya haƙuri shi ma wannan za a ba shi ladan haƙuri domin Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai dai ana cikawa masu haƙuri ladansu ba tare da an lissafa ba ya ce to wannan ma alkhairi kaga anan za mu fita da cewa shi mumini ɗan gatan Allah ne Allah yana jarrabarsa da mai daɗi da mara daɗi dukkaninsu kuma alkhairi ne kamar yadda alkur'ani ya ce wa nabilukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un kuma za mu dinga jarrabarku da alkhairi da kuma sharri dukkaninsu duk cikansu guda biyun jarraba ne gare mu za ku komo to sai dai yan uwa masu albarka mu a jahilcin mu sai mu dinga ganin ba mu fiye ɗauka cewa mai daɗi ɗin ba jarraba ce mun fi ganin cewa mara daɗin ita ce jarraba da haka sai ka ga mutum Allah ya bashi ƙoshin lafiya baya tunanin wannan jarrabawa ce Allah ya bashi abin da zai ci a cikin safiya da maraice baya tunanin jarrabawa ce Allah ya bashi abu mai daɗi baya tunanin jarrabawa ce amma sai idan an ɗan taɓa shi ya ce wa kai yi ciwo watakila sau kaza a shekara ko sau kaza a wata ko sau kaza a sati ko wasu sa'o'i sai dinga ganin shi shi kenan an masa abin nan wannan halin wanda bai gama yadda da Allah ba shi sa Allah ya ce wa amma idza mabtalahu qadara alayhi rizqahu yaqulu rabbi ahana har ma in jahilcin yayi yawa sai dan adam ya ce sa ya wulakanta shi to ba haka lissafin yake ba kamar yadda a can kuma an bashi mai dadi sai ya ce ai shi yana da matsayi a wurin Allah shi Allah ya ga mai masa komai Allah yana sa fa yaqulu rabbi akraman to duka jarrabawa ce hadisi na biyu kuma da mala albani ya kawo shine shi ma yana cikin sahihu muslim da sunan al da kuma musnad al-imam ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗayan ku ya kuskura mutuwa ta riske shi face sai yana mai kyautata zato ga Allah madaukakin sarki wataƙila ɗan ƙarin bayanin kaɗai da zan so na yi a wajen kyautatawa Allah zato me ake nufi da kyautatawa Allah zato ne kaga ai mun karanta a hadisin Bukhari wanda yake kudsi wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa "Bawa na zai same ni a daidai yadda yayi zato ya zace ni dan haka yayi min duk zaton da yake so ana inda zanni abdi ya bi ma yasha ma'ana ana nufin cewa idan ka zuciyarka ta cika da cewa Allah zai ji kanka Allah zai baka mafita Allah bai mance da kai ba Allah zai tausaya maka to wallahi alazim sai ka samu wannan zaton da kai sai Allah ya baka wannan mafitar ko sama da ita amma Allah ya kiyaye idan ta kasance ɗaya ce kana ganin kai ba abin da Allah zai ma Allah ba zai kalle ka ba ai kuma kai taka ta ƙare ka nuna cewa ma Allah ba abin da zai maka sai Allah ya kyale ka da wannan munana zaton to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ɗayan ku ya kuskura ya mutu face sai yana kyautatawa Allah zato nan satar amsa ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bamu domin duk wanda a wannan gabar ya kasance mai kyautatawa Allah zato to tabbas ana sa masa ran zai rabauta da rahmar Allah jalla ala to sai kuma a mataki na biyu ko shawara ta biyu da malam ya bayar ga mara lafiya yake cewa wa yanbaghi alaihi an yakuna bainal khawfi war raja'i yakhafu iqab Allah ala dhunubihi wa yarju rahmat rabbih yace ya kamata mara lafiya ya zamto yana tsakanin hali biyu halin tsabagen tsoron Allah bisa la'akari da zunuban da ya aiwatar da takaitawa da kurakuransa na rayuwa da abin a ce ya je yaɗu da Allah a haka wannan hali na farko kenan hali na biyu kuma tsantsar kyautatawa Allah zato da kuma kwaɗayi da tsabagen kwaɗayin rahmar Allah bisa la'akari da rinjayar rahmar Allah akan fushin Allah da kuma dawwamar yaddar Allah subhanahu wa ta'ala da girman gafara Allah wadda ta yalwaci kowa malam ya ce to a mataki na biyu in baka da lafiya ka dinga kara kaina tsakanin alkhawfu war raja malamai sun gaya mana cewa kara na tsakanin haufi da raja'i yana haifarwa da bawa balan ya zamto cewa ya zama ya daidaita bai zame ba ya zamto cewa ya yi guluwi ko ya yi jafa'i domin inda karatun zai nisa sai mu ce idan mutum ya rinjayar da ɓangaren tsoron Allah kaɗai ba tare da kwaɗayin abin da ke hannun Allah ba na rahma to zai faɗa munana wa Allah zato cewa shi tasa ta kare shi kenan Allah wuta zai sa ba a san haka Allah ba azzalimi ne. kamar yadda kuma idan ya rinjayar da bangaren raja'i to wannan kuma zai dakirar da shi ba zai tashi ya aiki tukuru ba ba zai yawaita istighfari ba in ma zai ba zai yi shi bil haqqi ba Allah jalla wa ala ba dan gidansu wani bane ba shi da nasaba da kowa Allah ubangijin talikai ne mu kuma dukkaninmu bayansa ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abida lokacin ya harare mu nan zamu dasa aya idan mun zo zamu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh